Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na da Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballar da sauran abokan aiki muka sake muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 11 ga watan Agusta na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Akalla jami'an 'yan sanda biyu da kuma farar hula ɗaya ne suka mutu bayan an wuni ana zanga-zangar kin jinin gwamnati a Freetown babban birnin kasar Saliyo. Hukumomi sun faɗa jiya laraba cewa sojojin mala biyu ne suka mutu a wani kazamin harin ƙarshen mako da ake zargin mayakan jihadi da kaiwa. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa yarjejeniyar fitar da hatsin Ukraine da aka toshe a rumbuna da tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad yana tafiya daidai. To labaran kenan aka saurara. A daidai lokacin da gwamnan jihar Rivers ya gayyaci 'yan jam'iyyar ada domin gabatar da ayyukan ci gaban ƙasa, masu sharhi na ganin to abin da ke faruwa yanzu na gani su ga yan jam'iyyu adawa zuwa suna kaddamar da ayyukan raya kasa da a jihar ribas yana nuna ma jami'ar PDP irin yunkurin da yake yi na ya fice daga jami'ar PDP. Haka kuma za ku ji cewa wata matashiya mai yi wa ƙasa hidima daga jihar Kano ta samar da hanyar ƙarfafawa 'yan uwanta masu ƙananan sana'o'i gwiwa. Maryam ta ce tun kafin ta kammala yi wa ƙasa hidima take da sha'awar tattaro masu sana'o'in hannu waje guda domin su baje kolin ayyukansu. Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla jami'an 'yan sanda biyu da kuma farahula ɗaya ne suka mutu bayan an wuni ana zanga-zangar kin jinin gwamnati a freetown babban birnin kasar saliyo kamar yadda wani ma'aikacin ɗakin ajiye gawarwaki na birnin ya bayyana jiya laraba a baya dai gwamnatin saliyo ta ce an samu asarar rayuka sai dai bata bayyana adadin waɗanda suka mutu ba yayin da masu zanga-zangar suka ta jifa da duwatsu da kona tayoyi a kan titina saboda duna takaicin taɓarɓarewar tattalin arziki da sauran batutuwa ƙasar ta yammacin afirka wacce ke fama da hawa farashin kayayyaki da matsalar man fetur ta sanya dokar hana fita a fadin kasar daga karfe uku na yamma agogon kasar a wani yunkuri na dakile tashin hankalin shugaban kasar julius mada bayo ya wallafa a shafinsa na twitter cewa a matsayinmu na gwamnati muna da alhakin da ya rataya a kanmu na kare duk wani ɗan ƙasar saliyo abin da ya faru a yau abin takaici ne kuma za a yi bincike sosai Baya ga gawarwakin uku da ke ɗakin ajiyar gawarwaki, wani ɗan jarida na kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ga gawar wani farar hula a kan titi a gabashin Freetown. Hukumomi sun faɗa jiya laraba cewa sojojin mala arba'in da biyu ne suka mutu a wani kazamin harin ƙarshen mako da ake zargin mayakan jihadi da kaiwa ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da manyan bindigogi a wani tashin hankali na baya-bayan nan da ya girgiza ƙasar yankin Sahel mai fama da rikici. Adadin na ɗaya daga cikin mafi munin hare-haren ta'addanci da aka kwashe shekaru goma ana yi a ƙasar Mali, wanda ya bazu daga arewacin ƙasar zuwa tsakiya da kudu da kuma makwabtanta Burkina Faso da Nijar. Wasu manyan jami'an soja da dama ne suka tabbatar da wata takarda da ta bayyana sunayen waɗanda suka mutu ga kamfanin dillancin labaran Faransa AFP, yayin da gwamnatin ƙasar daga baya ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a cikin wata sanarwa da ta ce sojoji 22 suka ji rauni sannan an kashe 'yan ta'adda 37. Harin ya faru ne a ranar Lahadin da ta gabata a garin Tessit a yankin da ke fama da rikici a kan yakokin kasashen uku inda kan yakokin kasashen uku ke haɗuwa. A ranar Litinin ɗin da ta gabata sojoji sun ce an kashe soja 17 da farar hula hudu wasu 'yan waɗanda abin ya da su da suka yi magana bisa sharaɗin a sake sunansu don ce wasu daga fararen hulan tsoffin jami'an gwamnati ne da aka zaɓa. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa yarjejeniyar fitar da hatsin Ukraine da aka toshe a rumbuna da tashoshin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad yana tafiya daidai yayin da aka kwashe sama da tan dubu ɗari uku da saba'in na kayan abinci a cikin makon farko. Tan dubu ɗari uku da saba'in a farkon matakin wannan aiki na ganin wata alama ce mai karfafa gwiwa in ji fred kenny wakilin majalisar ɗinkin duniya a cibiyar haɗin gwiwar da ke istanbul wadda ke kula da yarjejeniyar jjc tana da wakilai daga rasha turkiya ukraine da kuma majalisar ɗinkin duniya an kafa ta ne a ƙarƙashin yarjejeniyar july 22 black sea grain initiative wanda aka sanya wa hannu a istanbul don saka ido kan zirga-zirgar jiragen ruwa na kasuwanci da suke jigila zuwa daga tashar jiragen ruwa na kudancin Ukraine da nufin fitar da kayan abinci zuwa kasuwannin duniya. Fiye da jiragen ruwa dozin biyu ne suka makale a tashoshin jiragen ruwa na Ukraine tun bayan mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ya zuwa yanzu dai an ba da damar dozin biyu sun tashi. ina jima kaɗan hafiz zai sake da labarai kafin nan zamu leƙa najeriya inda gwamnan jihar Ribas nyesom muke ya gayyaci wasu jigajigan 'yan jam'iyyar adawa domin ƙaddamar da ayyukan raya ƙasa a jiharsa lamarin da wasu ke kallo a matsayin yunkuri na barin jam'iyyar nan gaba wakilin mulamida bakar sokoto ya haɗo mana wannan rahoton bisa ga dukkan alamu dai babbar jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya na ci gaba da kokarin ganin ta ɗinke duk wata baraka da ke cikinta domin tunkarar zaben shekara ta 2023 mai zuwa wannan matsalar dai ta hada da tattaro kan 'ya'yan jam'iyyar daya daga cikin 'yan jam'iyyar ta pdp kuma gwamnan jihar rivers barista yanson moke yana cikin waɗanda jam'iyyar ke kallon idan bata yi hankali ba za ta rasa su shi kuma ba karamin gibi ba ne a cikin jam'iyyar ta pdp tun dai bayan zaɓuɓɓukan fitar da gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar ta pdp ta gudanar a baya-bayan nan wanda gwamna wuke ya sha kaye kuma ga dukkan alamu gwamna wuke bai ji daɗin tsarin da aka bi ba na fitar da 'yan takara kuma ya zargi gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da ya masa kafar angulu haka kuma ya sa gaggan 'yan jam'iyyar ta pdp kokarin shawo kan matsalar wuke din amma dai daga bisani abin bai nasara ba gwamnan wuke dai yana ci gaba da daukar wani mataki da ke daukar hankalin jama'a inda ya ci gaba da gayyato gaggan 'yan jam'iyyu daban-daban zuwa jihar ribas domin buɗe manyan ayyukan raya ƙasa da gwamnatin jihar ribas ta aiwatar. ziyarar kusoshin jam'iyyar ta apc ne a jihar ta rivers akwai gwamnan jihar Legas baba jidesan olu da kuma tsohon gwamnan jihar sokoto aliyu magatakardawa mako kuma a yayin ziyarar a wani bayani kan cewar ziyara ce ta zawarci na yi hira da tsohon gwamnan jihar sokoto aliyu magatakardawa mako mu mun zo ne zumunci ba zawarci ba in zawarci ne ai sai a ba sai ai ana da waya ba kuma san yi ba abin da an kai bayyana haka ba a cewa zawarci ai ne bayyane ba boye ba sirrance ba don haka abu ne na mutunta tun shi shi kashin ta na san wuce ya san ne mukan muna da akai akai muna ga juna ya taba kai muna tun lokacin na saya ma ina gwamna ya sha kamin ziyara alhamdulillah in har ma zaman zawarcin to bali amma dai ba shi ne mu da kama zumunci gwamnan jihar Ribas barisa yanson woke cewa ya yi ya zama kadangaren bakin tulu kuma dole ne a dama da shi to actualize your ambition to be able to tell your people i have this capacity i have this quality yana cewa ne dole ne a dama da mu a harkokin siyasar najeriya ko ana so ko ba a so kuma babu wani da ya isa ya hana mu mu bi abin da muke so haka kuma gwamna wuke a wani abu mai kama da shagube inda ya taka rawa a bainar jama'a kuma ya kashe din cewa duk dan najeriya da ke son takara sai an ga lafiyarsa da haka kuma na yi hira masu sharhi akan harkokin siyasa a najeriya ko ya suke kallon wannan dambarwa Farfesa Yahaya Tanko Baba mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a Najeriya. To abin da ke faruwa yanzu na gayyato daɗin jam'iyyu a dawa zuwa suna kaddamar da ayyukan raya ƙasa da a jihar Rivers yana nuna mu jam'iyyar PDP irin ƙarfin shi da kuma yunkurin da yake yi na ya fice daga jam'iyyar PDP zuwa wata jam'iyya ko kuma ya yi mata munakisa a zaɓen da za a zo na gama gari na 2023. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga fatakwal najeriya To a gaida Lamid Abubakar Sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ma'aikatar shirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa an tuhumi wani jami'in Iran a laifin yunkurin kashe tsohon mai bawa amurka shawara kan harkokin tsaro john bolton da ake kyauta zaton na ramuwar gayya ne kan harin da amurka ta kai da ya kashe wani babban janar ɗin iran jami'an amurka sun bayyana wanda ake zargin sharon prosafi a matsayin mamba na dakarun rundunar juyin juya halin musuluncin iran a halin yanzu hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi tana neman sa bisa zarginsa da laifin kisa kisa na ɗaukar haya masu gabatar da kara sun ce makircin da aka yi wa bolton wanda tsohon mashawarcin shugaban amurka donald trump ne kan harkokin tsaro na shekara ɗaya da rabi a 2018 zuwa 2019 mai yiwuwa na ramuwar gayya ne kan harin da aka kai a watan janairun 2020 da ya kashe kasim suleimani wanda shi ne shugaban dakarun quds na iran ma'aikatar shari'a ta ce prosafi ya yi ƙoƙarin biyan mutane a amurka dala dubu ɗari uku dan kashe Bolton a Washington ko kuma jihar Maryland da ke makwabtaka da ita. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta bayyana a rahotonta na baya-bayan nan na mako-mako cewa adadin waɗanda suke mutuwa da coronavirus ya ragu da kashi tara cikin ɗari a makon da ya gabata, yayin da sabbin waɗanda suke kamuwa ya kasance kamar yadda yake. Hukumar Lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa akwai sama da mutane dubu goma sha hudu da suka mutu da covid-19 a makon da ya gabata sannan kusan sabbin mutane miliyan bakwai suka kamu yammacin pacific ya ba da rahoton karuwa waɗanda suka kamu da kashi talatin cikin ɗari yayin da afirka ta ba da rahoton raguwar da kashi arba'in da cikin ɗari hukumar ta who ta ce nauyin omicron shine ya fi yawa a duniya wanda ya kai kusan kashi saba'in cikin ɗari na duk jerin kwayar cutar da aka saka a rumbun bayanan kwayar cutar mafi girma a duniya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. a jihar kano ta najeriya wata matashiya ta runguma sana'ar dogaro da kai bayan da ta kammala aikin yi wa ƙasa hidima na nysc maryam ibrahim dai ba ta tsaya jiran aiki daga gwamnati ba inda ta fara aikin shirya baje kolin kaya da abubuwan nuna kawa barka bashir na ɗauke da wannan rahoton Maryam Ibrahim wata matashiya da bayan kammala yi wa ƙasa hidima ta dukufa wajen lalubo sana'ar dogaro da kai maimakon jiran aikin ofis. Maryam ta ce tun kafin ta kammala yi wa ƙasa hidima take da sha'awar tattaro masu sana'o'in hannu waje guda domin su baje kolin ayyukansu game da kulla alaka da juna ko da yake wannan ba shi ne karo na farko da ta shirya wannan baje kolin ba amma ta ce wannan ya fita daban da wanda ta saba sana'o'i kala-kala ne suka halarci wannan baje koli ciki har da baje kolin kayayyakin sawa Stella Nwobudo wata matashiya mai sana'ar zane ta ce. Ina so in kara yi, dinga yi, saboda ina so in dinga yi abubuwa da na san Allah ya bani a cikin jikina kamar in dinga fitowa. Kuma wannan da na yi ina so in kara yi wasu ma, kuma ina so mutane su su ma su dinga gani abin da nake yi, su ma su dinga ji daɗi. Fatima Faiz Bawa ita ma tana gyale irin wanda ake shigo da su daga kasashen Larabawa. kuma babu bambanci da na gida ko da yake ta ce mafi yawan kayanta a intanet take sayarwa So abin da ya sa na zo nan gurin ne saboda I have a very large platform uh, online. Ina da kusan 21k followers on Instagram kuma ina da website. So duk shopping da mutum zai yi akan website yake yi. So da na dan fara ne da kawai ne in saya duka a kasuwa in kalmasa in zo in saya daga baya kuma na zo na gani yes because it's cheaper than wanda zaka je Dubai ka siya ma kai exporting din shi. It's cheaper. Kin ga shi phone ana sai da shi 2000 made in Dubai. Mu kuma muna sai da shi 1000. Ita kuwa Jamila Ahmad Ka'anda ta ce ta fara harkar ɗinki ne sakamakon rashin samun na manyan mata irin ta. tunai tunani in ni kullum ina fuskantar matsalar nan why not in my building brand wa other people da suke da girma kamar ni su ma ai musu nasu brand inda in suka zo ba sai sun compromising color ko texture kuma ce musu don nasu is a bigger size zan musu a sai na kara musu kuɗi a kai bisa na wannan kuma abin da ya sa na zo glitters events na gan shi as an avenue in showcasing products ina mutane su san ga abin da nike yi Mai gayya mai aiki Maryam Ibrahim ta bayyana dalilinta na shirya wannan baje kolin. Um, na kanana masu sanarwa shine nike so na, na basu ne ba basu dama su mutane su san su su san aikin da suke yi business da suke yi haka wannan shine karo na farko da kika fara ko da an taba yi na taba collaborating da wasu company bo amma wannan shine first event na da na fara yi banda wanda na yi na international women's day ta ce babban burinta shine ta ga matasa na dogaro da kai baraka bashir daga kano a nigeria To madalla agai da baraka bashir ana sauraron sashen hausa na murya amurka ne kai tsaye daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa. com yanzu dai agogon ma'anan washington dc na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare yanzu kuma sai shirin mara gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki don ka ba ku da tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda batun harkokin tsaro a Najeriya Ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗauka hankali a ƙasar shine batun zaben shekara ta 2023 da mata ke ƙara ɗaura ɗamara domin ganin a wannan zaben sun sami kyakkyawar wakilci. duk da yake hakan mata da dama da suka nemi jam'iyyinsu su tsaye da su takara bata cimma ruwa ba matan na ƙoƙarin fargar da 'yan uwansu domin ganin ƙalilan da suka sami nasara a zaben fidda gwani sun kai labari a yau shirin domin iyali ya karɓi bakuncin hajiya khadija abdullahi iya takarar gwamnan jihar niger ta jam'iyyar abga da Mrs. Dorothy Nuwa Aken Over wadda ta nemi a tsaye da ita takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da ɗan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar Hajiya Mariya sanadin ƙalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na ƙasa da ƙasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata a harfagen siyasa ya yi ƙasa sosai a najeriya sai ta bayyana cewa dalilan suna da yawa in kin duba su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu tun daga na ake nuna bambanci a assasa namiji ita macen kuma a nuna ta a dan kwafar da ita tun daga na aka samu wannan mishkila to mun bamu gyara ba haka zai ci gaba mm. to kin ga ya kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi ɗaya kenan na biyun su mata in kin kula addini yana mana jagora a fannin mu. ya kamata mu su rika fitowa suna ba da wa'azi bisa ga mai musulunci ya ce akan matsayin mace na wajen shugabanci ya kamata a fito da wannan kuru-kuru a sashi don ba yi wannan an yi wannan gyaran ba haka za mu ci gaba na zuba ruwa a rariya tun da dai kowace mace tana karkashin wani ko karkashin mahaifinta ko karkashin miji a rayuwanta gaba daya a karkashin wani take to in ba a kawo wannan gyaran ba to wannan yana tauraye mana eh, samun ci gaba sannan kuma na ukunsu shine mata ya kamata mu gaya kanmu gaskiya mu yi karatun ta nutsu ita mace mai karancin shekaru tana aure gidan miji tana da 'ya'yan ƙanana ta zama sanata ta tafi abuja ta bar 'ya'yanta da mijinta a gida ai wannan ma ba a ɗauko hanya mai bullewa ba kamata ya yi mu mata mu zauna mu tsara yanda za mu rinka fahimtar da mata 'yan uwanmu daga ƙasa kin ga dai muna da local government guda 700 da saba'in da hudu ko a Najeriya. To mata a wa'annan wurare ya kamata mu fara hawa. Councilors da suke harka a cikin al'umma sai mu kokari mu shigo da matasan matan mu wanda suke da yan kananan yaya mu sa su su dinka shiga suna suna rike irin wa'annan madafun iko sai kuma su samu gogewa sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman daga nan kin ka mutum na samun experience amma kawai kina zaune kin yi tunani kina so ki zama 'yar siyasa kawai sai ki tashi ki ce kina neman sanata saboda haka dole mu fara daga kasa mu taho sama to in muka haka sai mu tasiri ni shawara ta kenan to bari mu dawo gare ki a uh, Mrs. Durton a kasancewar kin wato bayyana aniyar ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya to kuma kwatsam sai muka ji baki kai ga uh, labari ba dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu karfin gwiwa ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga su rasa karfin gwiwan cewa ba za su iya gogayya da maza ba menene ya faru abubuwa daban-daban na fari shine kulle-kullen da maza ke yi a fati kina juya baya sai su yi gefe kina dawowa sai su ta dariya da ke ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari ba ne za su shirya yadda za su yi su yi frustrating mata don ka samu ci gaba to a wajen takara na naga wannan na biyu shine kuma rashin kuɗi don ana bukatan kuɗi sosai ni na shiga takarar da na san ina da qualification da ya kamata ina da experience da ya kamata gogayya wala ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yadda za su iya su bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa shiga na neman ilimi ne kuma a ta wannan hanyar to yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a iya a ɗauki candidacy na party kuɗi ne masu yawa yawancin mata kuma ba mu da shi don an takura mana tun muna ƙanana yadda hajja maryam ta faɗa so mu ba mu samu zarafin neman kuɗi yadda ya kamata ba muna nan muna ta kula da iyali sai gashi kuma mun shigo siyasa in mun ba dama hagu ba godfather ba wayanda za su kawo jakan kuɗi su ajiye mana don mu wannan takarar to abin da ya kamata mu yi mata mu san yadda za mu yi mu tara arzikinmu yadda in mata sun fito sai mu nuna musu goyon baya ana taimaka musu a ta uh, hanya daban-daban na ba da ilimi na ba da shawara ga eh, yadda siyasan ke tafiya irin abubuwan da ke iya faruwa yadda maza suke shirye-shiryen su don su cire mata wani lokacin abubuwan da suke gaskiya bai kamata ba akwai zalunci a ciki akwai cin mutunci a ciki ino wayansu za su yi wani alkawali ba za su cika ba eh ban katse ki ba a kasancewar batun da hajiya mariya ta ta ce ya kamata a faro tun daga ƙasa shin wannan shine farkon shiganki harkan siyasa ba zan ce shine farkon shigan siyasa siyasa na ba don tun da na tashi a gidanmu ana siyasa sosai ni kuma ba yar kallo ba ce ana yi ne ma ina shiga ina dan sa baki in eh, an ka zo wajen kamfen ne ina yi amma wajen takara ban taba takara ba this was uh, wannan shine uh, farkon takara da na yi kuma a ra'ayi na ba dole ne wa dukkanmu mata sai mun soma daga grassroots ba mm. wa'yansu za su yi tun daga karkarar nan nasu kenan amma akwai matan da za su iya su ɗauke shi daga wajen senator su ɗauke ta wajen president amma abin da ya kamata mu kula da shi shine cewa dole mu samu mata da za su yi takarar nan na su councilor da na local government don shine structure shine tsari da zai rike mace har ta iya ta samu nasara a wajen su senator da in ba wayannan matan suna gwagwarmayan kamfe ma maza you know don ba mata a wurin to bai kamata ba ba za mu samu masu taimakon mu mu tashi tsaye ba to a hajjia khadija abdullahi iya kasancewar yanzu kin yi fafutuka kuma kin yi tsayin daka har kika kai ga kece fa wacce aka fidda wacce za ta jagoranci wannan jam'iyya ke a fagen neman gwamna a jihar Neja shin wani irin kalubale kika fuskanta kasancewar ki ya mace ni gaskiya farawan kamar inda su yayye na suka yi magana ni ba na son politics gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nike ba na son harkar siyasa amma kin san komai da allah ya riga ya rubuta maka ba inda ka iya ina zaman zamana for the past eight months ana damina na fito na fito na fito da zan fara da sdp finally dai na zo na yadda daga ann na fito shi ma din ma ina zaman zama na ne aka kira ni na zo na um, zama aka yi nominating ina as vice presidential candidate in 2018 so wannan ma the same thing so ina ta jan baya ina ta jan baya ina ta jan baya stp din suna jira na na zo na yi filin fom na ma fara filin fom da su sai suka ce suka ga mu inda ta ce batun kuɗi na ce ni ban da kuɗi dama na gaya muku tuntuni ban da kuɗi kuma fama abin nan fati din da nike ba su tambaye ni ba su dame ni batun kuɗi ba so in dai batun kuɗi ne gaskiya ku bani sai suka ce a ah, no za su rage min na zauna na ta jiran inda zan samu kuɗi ina zama sai ga 'yan afgas suka zo har gidana suka ce su fa gaskiya sun ji cewa zan shiga sdp sdp bai da structure sosai na ce to na tuna da abin da ya same mu a 2019 dai na fara consultations da mutane sai na ji aka ce gwanda dai ke shiga abga because after um, pdp da apc abga seems to be the next one a niger because they are suna da na structure batun kuɗi ya dawo kuma sai na ce to ni dai ku bani zuwa friday in dai kuɗin nan bai zo ba that means istiharan da na yi ba zai ba kenan dama kuma ina neman excuse ne don kada a ce an kira ni baka je ba to na ce to ya Allah kai ne dai ka sa aka kira ni in dai kana so in yi wannan abin zuwa har 26 ba kuɗi kuma 29 za primaries na afghan kwana uku tsakani kwana uku suna ta kira na suna ta na zaune aka kira ni kudin form din family friends din sai kin yi fa fagogo tunda an kira ki je ya ba da kudin form din ya ba da kudin komai da mutanen da za mu je kafin ma lokacin team din masu informing sun fara aiki a takaice kenan kin samu goyon baya na samu goyon ba bari dan dawo da ke baya a kasancewar kin yi bayani akan cewa ke fa baki son harkar shugabanci musamman ma siyasa kuma bisa tarihin ki da muka gani kin jagoranci abubuwa ke ce ma shugaban wata kungiya da ke duba irin harkokin mata a nahiyar Afirka to me yasa baki son siyasa ganin cewa shi ma wani fage ne na shugabanci wanda kuma zaki tafiyar da al'ummar ki to sai ku biye mu a mu na gaba domin jin amsar wannan tambaya Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Khadija Iya da Mrs. Dorothy Nuhu a Over sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba da kuma Sa'idu Gombe. Sai kuma wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar da kuma Jumbe Hamza da daidaita sauti da bada umarni a madadin su duka. Alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Toma Adalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Akalla jami'an 'yan sanda biyu da kuma farar hula ɗaya ne suka mutu bayan an wuni ana zanga-zangar kin jinin gwamnati a Freetown babban birnin ƙasar Saliyo, kamar yadda wani ma'aikacin ɗakin ajiye gawarwaki na birnin ya bayyana jiya Laraba. A baya dai gwamnatin Saliyo ta ce an samu asarar rayuka, sai dai bata bayyana adadin waɗanda suka mutu ba. yayin da masu zanga-zangar suka yi ta jifa da duwatsu da kona tayoyi a kan titina saboda duna takaicin taɓarɓarewar tattalin arziki da sauran batutuwa. Hukumomi sun faɗa jiya laraba cewa sojojin mala arba'in da biyu ne suka mutu a wani kazamin harin ƙarshen mako da ake zargin mayakan jihadi da kaiwa ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da manyan bindigogi a wani tashin hankali na baya-bayan nan da ya girgiza ƙasar yankin Sahel mai fama da rikici. Adadin na ɗaya daga cikin mafi munin hare-haren ta'addanci da aka kwashe shekaru goma ana yi a ƙasar Mali, wanda ya bazu daga arewacin ƙasar zuwa tsakiya da kudu da kuma makwabtanta Burkina Faso da Nijar. To ma dalla a gaishe masu raro baki ɗaya abin da ya sau kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu zo muku da wani sabon shirin shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Salamu marbawa yake gabatar muku kafin mu salama muna ta abokiyar aikinmu baraka bashir da mai gidanta murna samun karuwa ya mace wadda aka sawa suna nafisa allah ubangiji ya raya ta ya kuma baiwa baraka da nafisa ƙarin ƙoshin lafiya yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsin da misalin karfe takwas na wannan safiya salamu alaikum